salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yau biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta hijira ta 1437 kuma yau bakwai ga watan yuni watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu tashi darasi na biyu a cikin tafsirinmu na alkur'ani da muke a wannan wata na ramadan mai albarka yau za mu tashi aya ta biyu a cikin wannan sura na mun karanta ayan farko yau za mu tashi aya ta biyu insha Allah amma kamar yadda muke alkawari za mu karanta tambayoyi kaɗan wannan kira ya ce wani irin kira za a yi game da wasu 'yan najeriya masu faɗin miyagun maganganu ga shugaban ƙasa sakamakon halin da aka shiga na matsi masu waɗannan halayya shin za su sami ladan masu haƙuri kuwa to a wannan a hakika yana daga cikin a ladabin da Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da musulmi kan cewa idan al'amari wanda yake ya shafi al'umma ya zo a mayar da shi ya zuwa ga jagororin jama'a wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan al'amari na aminci ko na tsoro ya zo musu sai su yaya tashi. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم da sun mai da maganar ya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zuwa ga majibintan lamari a cikin su da waɗanda yake za su tace ainihin manufar zancen su sanya shi a mahallinsa da za su san shi ba kowa ne bai kamata mutane su rinka yawan maganganu ba akan abubuwan da ba su da cikakken ilimi don saboda idan mutum zai magana sharaɗin mutum ya magana wanda zai zamanto ya tsira a wajen Allah ya yi magana da ilimi da adalci amma idan baka da cikakken ilimi kai magana ka yi cikin jahilci idan kuma ko da ka san abin kai magana ba da adalci ba saboda kiyayya saboda gaba saboda mugun nufi saboda kullata saboda dai manufa wajen take ba ingantacciya ba to nan ma ka saba ma Allah kuma Allah maɗaukakin sarki zai maka hisabi Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku yi adalci ko da akan wanda yake wato ma'abucin kusanci ne na haka maganganu da ake to ko musamman shugabannin shugaban kasa yana da haƙƙi shugabannin al'umma suna da haƙƙi akan al'umma domin duk abin da zai mugusta su a cikin zukatan mutane barna ce ba zai kawo alheri ba don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayin shugabanninku su ne waɗanda yake kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a wato mafi sharrin shugabanninku su ne waɗanda kuke tsine musu suke tsine muku to ba ma so mu shiga cikin irin wannan idan mutum zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru ka faɗi alkhairi ga shugabanni kai musu addu'a in sun inganta ingancin al'umma ne baki ɗaya in sun kyautata kyautatawar al'umma ne baki daya ba kyautatawa ba ne a ta sakin baki da zagi a kansu zagi da suka ba abin da zai amfanar amma aka mayar da al'amarin wato ma'abucin haƙƙi yana da haƙƙi idan abu ne wanda yake an yi na tsangwama wanda yake hali da ake ciki a mayar da shi zuwa ga jagororin al'umma don a sanar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu laifi amma a shiga cikin kafofin yada labarai ana ta zage-zage ana ta tsinace-tsinace wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne amma mutane su yi a kwanga su je su kai zuwa ga shugabanni zuwa ga 'yan majalisa zuwa ga sarakuna zuwa ga gwamnoni zuwa ga su kansu masu ba mu shugaban ƙasa shawara don da aka san za su faɗa abin ya ji su sanar da sanar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu haƙƙi babu laifi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li sahibil haqqi maqala ma'abucin haƙƙi yana da haƙƙin yayi magana yana da haƙƙin yayi magana cewa ya shiga cikin tsanani an zalunce shi ko an yi masa wani abu yana da haƙƙin yayi magana amma a yi maganar inda za ta yi amfani ba ya maganar inda yake zai zamanto ba ta da wani amfani ba sai dan kawai ya je dan kudin da zai biya masu kafofin yada labarai ya biya su domin ya je ya taɓaɓatu maganar da yake daga baya ba za ta tsina nama al'umma komai ba sai dai ma a yi masa hisabi domin Allah zai bincike shi shin wannan maganar da kake yi kana da ilimi a kanta shin wannan maganar da kake yi ka yi ta ne bisa adalci ko bisa san rai to daga cikin kuma mafi kyawun addinin musuluncin mutum wato ya bar abin da bai dame shi ba abinda baka da iko akan gyara shi ka bar shi kuma ka faɗa alkhairi ko kai shiru sannan wannan ya ce mutumin da ya kasance yana shan magani wanda sakamakon haka ba zai samu damar yin azumi gaba ɗaya ba to ya matsayin sauran ayyukan da zai yi na da'a a cikin watan azumi shi ma zai samu lada kamar na masu yin azumi duk abin da mutum ya yi na ibada wanda shari'a ta yi masa uzuri akan ya bar shi. to za a ba shi ladan tamkar wanda yake wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya rashin lafiya ko yayi tafiya za a ba shi ladan abin da ya kasance yana aikatawa sahihan muqima yana mai lafiyarsa kuma yana mai zaman gida wato tamkar yana da lafiyarsa haka za a ba shi ladan sa saboda haka wanda uzuri ya sa har aka yi masa fatawar cewar zai iya sauke azumi to za a bashi ladan mai azumi domin inda ba don wannan uzurin ba yana cikin masu azumi to Allah kuma cikin karimcinsa haka yake mu'amala da bayinsa wanda duk Allah ya san cewar da ba don uzurinsa ba da yana cikin masu aiki na gari to Allah zai bashi aikin aiki na gari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya Tabuk lokacin da suke dawowa sai ya ce inna bil madinati inna bil madinati la rijala a garin madina akwai waɗansu mutane ma wadiyan wala qata'tum shi'ban illa kanu ma'akum mana ahumul uzur yace ba ku yanke wani wadi ba ba ku shiga wani kwari ba face suna tare da ku uzuri ne ya hana su wato Allah ya san cewa da ba dan uzurin ba da suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suna kwance a gidajensu sai aka ba su hukuncin waɗanda suka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan kai kiyasin dukkan waɗansu ayyuka duk abin da yake mutum yayi bisa uzuri Allah zai bashi shi ladan wannan wannan abin cikakke tamkar yana yin sa ne to amma mutum baka hukunci akan uzuri gaban kanka sai ka tambayi malamai an maka fatawa sai ka tambayi malamai an maka fatawa domin akwai wani irin yanayin shan maganin da su kansu likitoci za su iya cewa za ka iya yin azumi ka sha maganin lokacin buɗe baki ka sha maganin lokacin sahur ya wadatar idan suka gaya maka haka to wannan sai ka sanar da malamai su maka fatawa akan wannan amma idan suka ce a'a wannan dole sai ka karya azumi to sai ka to wannan sai ka gaya ma malamai domin su yi maka fatawa kan ka sha azumi din amma kada ka ce za ka yi gaban wato ka yi gaban kanka domin Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da baka da ilimi a kansa kuma hakika shari'a tana da sarkakiya ilimi ce da dole sai ka karanta in baka karanta ba kada ka ce zaka bi san ranka ka ba ma kanka uzuri a inda Allah bai baka uzuri ba saboda haka salama ita ce ka nemi sani ka nemi fatawa wajen malamai ma'abuta ilimi Allah ya ba mu dacewa da muwafaka da daidai akwai tambihi kan karatun jiya wuri guda biyu wajen suratul mulk ina ambatan cewa aya talatin ce wahami ne aya arba'in ce suratul mulk sura mai ayoyi arba'in ta yi ceto ga mai karatunta har aka tsirar da shi daga azabar kabari suratul mulk ce ayoyinta arba'in ne ba talatin ba haka zalika jiya wajen idayar surorin da suke da alif lamim na tsallake suratul luqman saboda haka nace surori guda biyar ne shida ne kamar na hawamim hawamim ma shida ne ta bakwai din aka yi mata ƙari da ayin sin qaf saboda haka alif lamim su ma haka ne shida ne aka aka ƙara ta bakwai din da alif lamim sad kamar yadda amma ita alif lamra biyar ne ta shidan aka ƙara mata da mim ta zamanto alif lamim ra a sai kuma waɗanda suke sauran guda hudu ɗin da kaf haya ayin sad da taha da nun da qaf sune ne almuqatta'at talatin na ce a jiya oho jiya na ce arba'in yau talatin na aka sa kenan <laughs> eh talatin ce eh na'am ku wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم الله جل وعلا يتي الله الذي رفع السماوات الله شيني وند يدوكك سمي بغير عمد ترونها باتارد جنشكي با كنا جننتا sun mastawa alal sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da izzarsa da jalalarsa jalla wa'ala wasa khara shamsa wal ya hore rana da wata kullun ya li ajalin musamma kowanne daga cikinsu yana gudana a kan falakinsa ya zuwa ga ajali abin ambato yudabbirul amr yana jujjuya al'amari yufassilu al-ayati kuma yana rarrabe ayoyi yana bayyana ayoyi a rarrabe la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku zamanto masu sakankancewa da saduwa da ubangijinku a cikin wannan ayar akwai masail na farko dai akwai abinda malaman tafsiri suke ce ma al-izhar wato al-izhar fi mawdi'il idmar bayyanawa a wajen da ya kamata a ce an sakaya can Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya to kaga tunda an ambaci ubangiji kamata yayi yanzu anan sai a kawo zamiri a ce shine wanda yayi kaza amma maimakon a ce shine wanda ya ya ɗaukaka sama sai aka ce Allah dan a nuna cewa ubangijin nan naka da ake faɗa ba wanda ba shine Allah fa'ida ta farko kenan domin a yi talwihi a bayyana wane ne ubangijin da ya saukar da wahayi gare ka to Allah wanda za a ambaci sifarsa to zai yiwu a ce abinda Allah mai waɗannan sifofi ya saukar gare ka ya zamanto wani abu daban ba gaskiya ba ba zai yiwu ba saboda haka da Allah ya ce abin da ya saukar zuwa gare ka gaskiya ne abinda ya sauka abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ubangijin nan naka Allah ne ba gunki bane daga cikin gumaka ba wani shaidani bane ko aljani daga cikin aljanu Allah ne wanda za a faɗi sifarsa don haka kuwa dole ku al'amarin Allah ya zamanto gaskiya domin sifofinsa su ne tabbaci da shaida akan cewa Allah shine gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin suna sani cewa Allah shine al-haqqu wanda yake gaskiya wanda take na. to abu na biyu kuma da aka yasa aka yi wannan al-izhar fi mawdi'il idmar aka bayyana sunan Allah a wurin da ya kamata a ce an sakaya dan a tabbatar da sifar Allah domin wannan ta daga cikin ayoyin sifat kamar yadda muka ambata wata ran a cikin tafsiri cewa akwai ayoyin sifat domin alkur'ani ya kunshi abubuwa guda uku bayanin Allah da labarurruka da kuma hukunce-hukunce bayanin halal wal haram to bayanin Allah su ne abubuwan da suka zo a cikin ayatul sifat shi yasa ne kamar suratul ikhlas da yake bata kunshi komai ba sai bayanin sifofin Allah aka ce daidai take da kashi ɗaya cikin uku na alkur'ani domin kashe-kashen alkur'ani abubuwa uku ne to ita al-ikhlas babu komai a cikinta babu kissa babu umarni babu hani babu komai sai bayanin sifofin Allah to akwai ayoyi a cikin alkur'ani da suke haka kamar su ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kamar huwa alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada zuwa ƙarshen suratul hashr to wannan ita ma ayar da aka yi izhari aka bayyana sunan Allah a mahallin idmar domin a bayyana mana sifar Allah domin babu wanda ya isa ya bayyana wane ne Allah da sifofinsa sai Allah domin shi ne ya san kansa sai kuma manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihi to Allah ta'ala ya bayyana sifarsa a nan da aiki wanda yake babu mai iya yi sai shi ne ɗaukaka sammai ya ɗaukaka sammai samman nan muna ganin su ya ce ya ɗaukaka su bi ghairi amadin ba tare da ginshike ba abin da ake nufi da ginshike shine al'amudi da yake rike gini larabawa sun san al'umad jam'u imad <coughs> al'amad jam'u imad shine turken da ake dasa da ake kafawa yayin da za a san yayin kafa hema kun san zaka kafa hema sanda guda ɗaya ake kafawa a tsakiya sai a ɗaure sai a sanya a wato kyallon a saman wannan sandan sannan a jashi ta kowane kwibi a yi masa turku a yi masa turaku turke ko guda hudu ko guda biyar ko guda shida iya yadda girman haimar take amma menene ya rike wannan haimar wannan sandan na tsakiya al'amud to sama Allah ya ɗaukaka ta ba tare da al'amudi ba ha, ai kuna ganin ta kuna ganin al'amudin ba shi babu shi wannan fassara ɗaya kenan ita ce fassarar mafiya yawan malamai wato babu wani turke da ya rike sama ha, ai kuna halin kuna ganin ta ko kuna ganin ta da wani turke da wani al'amudi da ya rike ta fassara ta biyu kuma Ibn abbas ne yace bi gairi amadin ha, ba tare da al'amudi da kuke gani ba wato akwai al'amudi amma ba kwa gani akwai abin da ya rike ta ba kwa gani shine izinin Allah inna Allah yumsiku samawati wal’ar da an ta tazula Allah shine yake rike da sammai da kasai da kan ba za su gushe ba ba izinin Allah shine yake rike da su kuma yanzu kun ga abin da ilimi ya nuna cewa akwai abin da ake kira gravity gravity din nan shine yake rike abubuwa masu nauyi guda biyu shi yake rike duniya da take zagaye a kewaye da rana shi yake rike da wata yayin da yake zagaye duniya shi yake rike da ita kanta galaxy din da rana take ciki da taurarinta suke kewayewa suke kewayawa a cikin falakinsu duk wani abu yana kewayawa a cikin falakinsa har alittar Allah ta kai zuwa ga al'arshi na taɓa ba ku labari ina jin a wannan majalisin a cikin karatunmu wani ba waɗansu bayan Allah da suka yi wani ɗan bidiyo a kan girman Allah suka fara tun daga mutum cewa mutum ya gina dogayen ginin nuka yana ganin ya gina al'ama da suke kira wato a masu masu gogar sama skyscrapers ko suna kartar sama sai aka ɗauko ginin da ya fi kowanne tsawo sai aka ɗauko shi aka sanya shi a gindin duwatsu sai ga shi ginin da ake cewa wai ya kai ƙwaƙoli har ya kai har yana gogar sama sai ga shi zama to ɗan ƙanƙani dangane da dutse shi kuma dutsen nan gabaki ɗaya fa a cikin duniya yake da aka ɗauko duniya aka kwatanta ta da girman rana sai aka ga duniya kamar ɗugo take kamar ɗugo take da aka ɗauko rana da taurarin da suke kewaye da rana waɗanda yake sun fi rana girma sai rana ta zamanto kamar ɗugo take taurarin nan da suke tare da rana waɗanda ake ce musu a cikin milki waɗanda ake ce musu a cikin milki way galaxy ce ɗaya a cikin biliyoyi ba miliyan ba biliyoyi wanda in za ka ɗauki rana da taurarin gabaki ɗaya da muke gani ina na asama'u duniya da muke gani ba su fi ɗan ƙanƙanin ɗigo ba a kan wato in ka za ka kwantar da sauran galaxies ka tafi hayya zuwa ga quasars zuwa ga pulsars hayya zuwa ga wani wato a wani halitta wanda yake kamar bango ne shi wanda duk ilimi duk yanzu yake nuna waɗannan abubuwan to har suka ce to duk wannan kuma fa in karci za ka kwatanta su da al'arshi ba su fi ƙawanya ba da aka jefa ta a cikin ƙaton fili sannan duk wannan fa halittar Allah ne halittar Allah ne Allah ne ya yi duk girmansu ni girman Allah saboda haka in ka ji ana cewa Allah shine wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki mai girma to ka san ma'anar me girman Allah me girman Allah to shine Allah ya kawo mana abin da za mu san girmansa da wannan sifatasa ta aikin da yake gagaraba do ba wanda ya isa wannan sai Allah babu wanda ya isa ya rike sama sai Allah wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi yana rike da sama kan ta afka ta fado akan sama sai da izinin sa alam yaro ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah basu ga tsuntsaye ba suna linkaya a cikin sararin samaniya babu mai rike su sai Allah to ka gani baka ganin abin da yake rike su amma akwai abin da yake rike su shine al'amarin Allah to haka zalika sammai dinnan da muke gani Allah ya ɗaukaka su ba tare da al'amudi ba da muke gani sau da haka kamar yadda ibn abbas ya ce akwai al'amudi amma ba ma ganinsa sauran malaman tafsiri suka ce ai kamar ƙubba ce wadda take ba ta da abin da ya rike ta saboda haka kawanya ce ta kewaye ta kewaye ba ta bukatar abin da zai tayar da ita ya rike ta to a iya tunaninsu kenan na waɗansu daga cikin malaman tafsiri amma ibn abbas wannan fuska da mujahid a ibn abbas da mujahid daga cikin mujahid ibn jabr daga cikin a'immatu tabi'in almajirin ibn abbas ne su suka yi tafsiri da wannan suka ɗauki taraunaha a matsayin sifa ne na amad wato ba tare da al'amudai ba da kuke ganin su wato akwai al'amu akwai ginshikai amma ba kwa ganin su na'am sun mastawa alal arsh wannan istiwa'i mun yi bayanin sa yayin da muka yi karatun suratul a'raf da kuma karatun mu na bara da muka karanta suratul yunus cewa wannan sifa ce da Allah ya ambaci kansa da ita ya sifanta kansa da ita ba zai yi mu iya gane hakikanin yadda Allah ya sifantu da ita ba kamar yadda ya zo a maganar Imam Malik al-istiwa'u ma'lum shi istiwa'i abu ne wanda yake sananne ya daidaita a bisan al'arshi yaya ya daidaita dinnan majhul ba a sani ba wal imanu bihi wajib imani da wannan wajibi ne wa su'alu anhu bid'a tambaya akan ka san meye hakikanin sa wannan bid'a ne saboda haka ba za a abinda ake nema ga musulmi ka tabbatar da shi kada ka kore shi ka tsarkake Allah kada ka kamanta shi kada ka buga masa misalai ka ce ga yanda yayi ko kuma ga yanda istiwa'i yake dan ba za ka ba zai taba yiwa ka san hakikanin sifar Allah ba sannan kuma ba tare da ka ka yi tawili ba domin tawili kana ɗauke lafazi daga zahirinsa ne ba tare da dalili ba wannan shine abin da magabata suka tafi don haka ba su bincike a kansa ba ba su bayani a kansa ba sun karanta waɗannan ayoyi suka tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma da kansa a sifar da ta dace da shi sannan Allah ya ambaci horewar rana da wata rana da wata an hore su bi ma'ana suna tafiya domin maslahar bayi rana ta fito lokacin da take fitowa ba ta sabawa wata ya fito lokacin da yake fitowa baya saɓawa. da haka muke sanin kwanakin wata inda Allah bai hore mana wata ba ba za mu rinka hankolan ganin yaushe wata zai tsaya ba saboda mun san in mun gan shi ya tsaya mun san kwana 29 ko 30 sun cika kamar yadda kuma idan rana ta kai lokacin ranar 21 ga wata irin wannan watan yuni to ta kai ta zamanto a wato ta kai matukar tafiyar ta arewa kenan shine matukar zafi da za a iya samu shi ne rana da tafi kowace tsawo da za a samu a tsakanin a wato abin da yake tsakanin a tropic of cancer da tropic of capricorn wannan shine ranar da tafi kowanne tsawo duk wannan horewa ce ta Allah baya canzawa da haka za mu iya sanin lokacin sallah lokacin sallah ba sa canzawa in ka fitar da kalanda ta shekara ɗaya to kowace shekara ita ce kalanda ba za ta canza ba saboda wannan dina daga cikin horewar Allah to waye zai iya yin wannan in ba Allah ba kun ga ba wai conference ne ba United Nations ne suka sanya wannan ba ba World Health Organization ne suka haɗu suka ba da wannan ba babu waɗansu wanda suka haɗu suka ce ga yadda muke so rana ta kasance kuma haka za ta kasance Allah ne ya hore ta muke a tunƙaho muke wadaka a cikin ni'imominsa da horewarsa jalla wa'ala to yace kuma dukkaninsu dinnan suna tafiya ya zuwa ga ajali abin ambato a cikin wannan akwai bayani da kan cewa yadda tsarin nan muke gani wannan yana nuna cewar suna tafiya akan nizam akan tsari Allah ya tsara abin nan ya sake shi kuma kowa bin wannan yake yi saboda haka manya-manyan halittu na Allah sun miƙa wuya ga tsarinsa don haka wajibin mutum ka miƙa wuya ga tsarinsa da ya saukar da shi zuwa ga annabawansa to kuma da ya ce ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abin ambato ya nuna cewa wannan tsarin da Allah ya hore halittunsa suke tafiya a kansa yana da lokaci da zai kare abinda duk muke gani din na rana da wata da sauransu duk zuwa ga wani lokaci ne shine sa'ar alkiyama idan sa'ar alkiyama ta zo wata rana har ta zai tafi idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat taurari za su zubo su farfado wannan falakin da suke tafiya a kansa duk zai tarwatse to wannan babban al'amari abinda za ka tashi ka ga tauraro wanda ya ninka duniya miliyoyi sau miliyoyi ya fado ya tawarwatse rana ta tafi ta fita daga cikin obit dinta, ka ga gudu wanda baka taba gani ba na halittun sama to wannan abin zai faru fa yau mai idin waka'atil shi shine wannan ranar ranar da mai afkuwa za ta afku shine ajalin musamman to kun san kwa duk abin da zai kai mutum abin da zai sa mutum abin da zai kai ya zuwa ga wannan al'amari babban al'amari ne babu mai tanadi ga wannan al'amari sai mabiya annabawa su ne waɗanda annabawa suka nuna musu ku imani ku ba abin da Allah yake so to kun yi tanadi domin wannan sai ku zamanto cikin aminci in ku ba haka ba Lallai ka san za ka zamanto za ka ga tashin hankali da babu kamar sa. to sannan Allah ta'ala ya ce shine yake jujjuya al'amari ma'ana jujjuya al'amari shine cewa al'amarin halitta baki ɗaya a hannunsa suke shi ne kaɗai yake juya shi babu wani wanda yake juya ba wato Allah ya halitta bane ya kyale al'amura su tafi haka to kamar yadda yake juya al'amuran halittarsa na azurtawa da talautawa da rayarwa da kashewa da ɗaukakawa da ƙasƙantawa da ba da mulki da ƙwace mulki da ba da lafiya da ɗauke lafiya duk waɗannan abubuwan su yana daga cikin tadbirul amr Allah ne yake yi kamar yadda yake juya dare da rana yake shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana ya saukar da ruwa daga sama to haka ma al'amarin halittarsa da kowa da kowa da komai da komai cikin halittarsa yake jujjuya al'amarinsa to sannan sai ya ce yufassilul ayat wannan yabo ne Allah yake ma kansa Allah yana rarraba ayoyi yana bayyana su daki daki akwai bayani da yafi wannan domin waye ya isa ya bayyana Allah ya bayyana girmansa ya bayyana hikimarsa irin Allah to duk yana yin wannan ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu domin ku zamanto masu sansancewa masu sakankancewa wanda ba sa shakka a kan haɗuwa da Allah wato duk waɗannan ayoyi da Allah yake bayanin don mu imani da ranar lahira imani da ranar lahira shine abin da zai sa mutum ya addini to Allah ya wannan ya nuna cewar yawan bayani na ayoyin Allah shine ke tabbatar da imani a cikin zuci shi za ka ga ƙur'ani yayi ta maimaita abubuwa ya ta maimaita bayanin sifofin Allah ya ta maimaita bayanin hujjojin tashin alkiyama domin da haka ne ake samun yaƙini kuma wannan ya nuna kan cewar abin da ake so ga musulmi ya kasance mai yi ya rinka dubawa cikin dalilai bayan dalilai dalilai bayan dalilai na wato girman Allah da kuma ayoyin Allah masu nuni akan gaskiyar abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar to Allah wanda yake wannan shine sifarsa abinda ya sauko ya saukar ga manzansa ba zai kasance ba face gaskiya na'am 满宗真理的平安。我不信来人呐，你那披甲你穿的阿呀，穿的红衣也得发红。Allah ya ce wa huwa alladhi madda al kuma Allah shine wanda ya shimfida ya da ya miƙe ta yadda za ku iya yin tafiya a cikinta. ba tare da kun zame ba ko da ba tare da ta rinka yin girgiza tare da ku ba da ku da dabbobin ku ku rinka tafiya a ciki waje fiha rawasiya kuma ya halici duwar watsu waɗanda suke turaku ne a cikinta wato duwar watsu da muke gani a wato kowane dutse turke ne ya rike duniya kada ta yi ambaliya da mu Dan ta tabbata Wa'an Haron kuma ya sanya ƙoramu masu gudana a cikinta wa min kulli thamarat kuma ya halicci ya sanya a cikinta daga dukkan daɗaɗan dukkan daɗaɗan abubuwa dukkan 'ya'yan itatu masu daɗi daban-daban ja'ala fiha zawjayn ithnayn ya sanya dangi guda biyu a cikinta wannan tafi akan tafsiri wanda yake ba shine mashhuri ba amma zan ɗaya fuskar tafsirin mm. ja'ala fiha zawjayn ithnayn ya sanya a cikin duni a cikin ƙasa ɗin nan dangi guda biyu yughshil lailan nahar yana rufe dare yana rufe wuni da dare wato wuni dare kamar bargo ne da ake janyowa yana rufe wuni mai haske inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan abin da Allah ya ambata ɗinnan akwai ayoyi wato mabayyana masu nuni akan kaɗaituwar Allah amma ga mutane masu tafakko. to a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wata sifar tasa na halittar ƙasa da sanya ta yadda ta sanya ta shine ƙasar ƙasan nan Allah ya shimfiɗa ta huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula Allah ya sanya muku ƙasa ta zamanto wato horarra ka tafi inda kake so a cikin ƙasa. yanzu idan da ƙasa Allah ya yi ta cewar ba za ka iya tafiya a ciki ba kamar yadda wurin 'yan eskimo dinnan suke za ka ga ƙanƙara ce amma tana kwanci a ƙarƙashin teku ne kana cikin tafiya baka san lokacin da kawai za ka rubuta ba shi shikenan ka nutse. da Allah ya yi mana ƙasa haka ya zami ina za ka samu inda za ka tafi ina za ka samu inda ka yi noma ina za ka samu inda zaka yi gini amma ka duba ka gani yanda irin gininnukan da ake yanda za a kafa wato turaku a yi gada a tsallake babban kogi hacce kuma ana tsallakewa duk daga me daga ƙasa wadda Allah ya hore ta sannan kuma Allah ya sanya mata duwatsu turaku wato duwatsu su ne suke hana su ne suke hana girgizar ƙasa domin kamar yadda ilimi yanzu ya nuna kuma malaman musulunci irin su Sheikh Abdul Majid Zindani masu nuna masu bibiyar ayoyin Alkur'ani su ga irin abubuwan da ilimin zamani ya bayyana da suke Allah tintini ya riga ya bayyana su wato ita ƙasa a wato mataki mataki ce plate plate ce bangare bangare ne wanda da juyawar da ƙasa take yi a kan kanta wanda ake samun dare da rana da shi tana juyawa haka waɗannan plates ɗin suna juyawa tsakaninsu wanda wannan yake sanya idan juyawar tasu ta zamanto daban na sama ya juya da gudu fiye da na ƙasa to sai a samu darewa shine ake samun girgizar ƙasa to da Allah ya sanya duwatsu waɗannan duwatsun suna su ne suke wato tsare wannan tafiyar da ake yi yanda zai zamanto tafiyar Ba ta kai an rinka samun yawa yawan wannan girgizar kasar ba saboda haka dutsen da ake san duwatsu da aka sanya su kamar an kafa turke ne akan tafiyar da waɗannan plates ɗin da suke yi zai zamanto ya yi musu turke ba su tafiyar yadda zai zamanto kan cewa duniyar gabaki ɗaya ta zamanto girgizar ƙasa ake yi a cikin ta ba to sannan kuma Allah ya sanya ƙoramu suke gudana wannan kun ga wancan dalili ne akan girmansa wannan kuma dalili ne akan rahamarsa domin ƙoramu dinnan. su ne wanda yake za ka ga duk inda aka samu kogi yana tafiya za ka ga arziki a wajen za a yi noma da noman rani da noman damuna za a yi za a yi su za a samu lantarki ko ba haka ba duk yanzu rigimar da muke ba don muna da ka inji ba ne idan Nijar su ma suka ce za su datse ka inji su yi nasu matatar wutar a can ba za mu samu ruwa ba aka inji shi yasa aka aka yarjejeniya lallai Najeriya za ta rinka ba ma Nijar kashi goma sha biyar cikin ɗari na lantarkin da ake samu daga Kayinji da albarkar me albarkar korama haka yanzu kogin Nile Masar gabaki ɗaya akan Nile ta dogara duk noman auduga da noman alkama da suke yi gabaki ɗaya daga kogin Nile ne yanzu suna nan Ethiopia sun ce za su yi babban dam wanda zai ba su lantarki misra tana nan ta ne musu barazana idan kuka idan kuka tsare mana ruwa ya daina zuwa ga kogin nile to yaki zai zama to Allah shine ya sanya waɗannan ƙoramin inda ba don haka ba yanzu kun san babban tashin hankalin da ake ciki na duniya yakin da zai zo nan gaba yaki ne akan ruwa akan ƙorama. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ƙarshen zamani idan ya juju ma juju suka bayyana za su rinka shanye ruwan koramu a zo a tsalle a zo a samu kogi da korama da aka santa da ruwa ruwan ya kare ya jujo ma jujo sun shanye yanzu duk rigimar da ake ta yi kenan na samun hanyoyin ruwa idan da a ce mutane suna da iko ba Allah ne yake da iko ba yanzu da irin crane crane da ake da shi da irin kuraɗe da ake da shi da masu aiki da ake da shi ga sunan tili a ƙasar sin a kasar india a tuttulo su a zo a yi ta haka koguna a yi ƙoramu eh? ka ji ma duniya tana magana wannan project din cewa ga wani project za a haka koguna a gudanar da koguna a duniya sai allah wannan sai allah to sannan ya sanya dukkan daɗaɗen wato 'ya'yan itatuwa ga sunan iri-iri wanda yake a wannan kasar wani baya wacan a wata kasa yanzu kaga kamar mu nan bamu san dorian ba dorian naku na yan malaysia amma sun sani kamar larabawa ba san abarba ba ba san abarba ba saboda a can wajen babu ita mu kuma nan bamu san apple ba sai yanzu da ake kawo mana kowane waje Allah ya sanya masa irin ‘ya'yan itatuwansa masu daɗi to ja'ala fiha zawjayn ithnayn waɗansu sun sanya ja'ala fiha zawjayn ithnayn innan tare da min kulli thamarat wato daga dukkan 'ya'yan itatuwa Allah ya sa dangi biyu wato a kowane ɗan itace Allah ya sa masa dangi daban-daban akwai mai zaƙi akwai mai tsami idan yayi wani wanda yake mai idan ya sanya wani mai tsami-tsami sai ya sanya wani kuma mai bauri-bauri an ce wato bambanci ne na ɗanɗanansu waɗansu kuma suka ce a a cikin su bishiyoyin da suke fitar da 'ya'yan itatuwan ne aka samu dangi guda biyu mace da namiji kamar yanzu a dabino akwai mace akwai namiji saboda haka ake yin kilili daga namiji ɗin zuwa ga mace waɗansu kuma wanda yake wannan fassara ita ce kusan a waɗansu malaman tafsiri suka rinjayar suka ce Allah ya halicci a cikin ƙasa daga dukkan 'ya'yan itatuwa sai ka tsaya a nan ja'ala fiha zawjayn ithnaini wannan wannan farin magana ne Allah ya sanya fiha a cikin ƙasa zawjayn ni? ya sanya dangi biyu biyu a cikin ƙasa domin a cikin duniya haka Allah ya halitta mace da namiji a cikin kowace dabba mace da namiji hatta maganaɗiso north pole south pole hatta lantarki positive negative kowane abu a cikin duniya Allah ya shi dangi biyu to wannan ma'ana ita ce a barin jayarwa a wajen waɗansu malaman tafsiri kuma ta fi tarin ma'ana domin ya ya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana hikimarsa wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha ya daga cikin hikimar daga cikin sifar Allah shi ne ya halicci dangi biyu namiji da mace to daga dukkan abu haka Allah ya halicci daga cikin wanda yake cikin ƙasa haka Allah ya hada shi ya halicce shi dangi biyu to Allah madaukakin sarki da ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da suke attafakkur attafakkur ma'anarsa takallufu imal al-fikr wato mutum ya dora ma kansa aiki da kwakwalwarsa in ka ji a larabci an sanya ta kafin fi'ili yana nuna wato ƙoƙarin yin abu da hankolo da shan wahala kan ayi shi wato mutanen da suke wahalar da kansu wajen amfani da ƙwaƙwalwarsu wajen ganin ayoyi to za su ga aya a cikin wannan wato kamar wannan Allah yana kiran mu ne kan mi yunƙuri wajen zurfin tunani don gano ayoyin Allah kada mu zamanto wanda ba ma son tunani kai kai na zafi yake ba na son irin wannan to wannan in kace za ka yi haka akan ayoyin Allah ba za ka samu ƙarin imani ba ba za ka sami hasken imani ba amma ka wahalar da tunaninka ta hanyar karatu da bincike don ka gano ayoyin Allah to wannan abin da ake so kenan domin shi a tafakkur wato zurfin tunani da mutum ya kallafa ma kansa tunani da bincike wajen gano ayoyin Allah ibada ne domin Allah maɗaukakin sarki yayin da ya saukar da ayar inna fi khalqis samawati wal ardi wa layli wan nahari la ayatin <coughs> eh, la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Allah daga cikin sifofinsu da yace yace suke yin suke wahaltar da tunaninsu wajen halittar sama da ƙasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun liman ƙara'aha walam ya tafakkar?" tsananin azaba ta tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai yi zurfin tunani ba bai wahal da tunaninsa ba a wajen gano ayoyin da ke ciki to da kaga ibada ne tunda an yi narko akan wanda bai yi wannan ibadar ba ba a narko sai akan wanda ya bar wajibi wanda ya nuna yin tunanin wannan wajibi ne yayin da mutum ya karanta waɗannan ayoyi don ba a narko sai akan barin wajibi to don haka zurfin tunani da wahaltar da kai akan tunani don a gano ayoyin Allah ibada ne da ya wajaba kowane musulmi ya tashi ya yi shi na'am وفي بر ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الحكم إن في ذلك لأ Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat kuma a cikin ƙasa akwai yanki daban-daban masu makwabtaka da juna wa jannatun akwai gonaki wato a wato lambuna min a'nabin na inibai wa zar'in da shuke-shuke wa nakhil da kuma wato dabinai sinwanin waɗanda suke masu tushe masu wato masu tushe ɗaya shine dabino da za a ga ya fito curi guda kamar tagwaye ko uku ko hudu amma dukkaninsu tushensu guda ɗaya wa gairu sinwan da kuma wanda yake ba masu tushe guda ɗaya ba yusqa in wahid ana shayar da su duk da ruwa guda ɗaya shine ruwan sama amma kowanne ya fita daban ونفضل بعضها ala بعض في الأكل ko muna fifita sashen su akan sashe a wajen ɗanɗano daga inibi ne wani ja wani baki wani kore wani mai zaki zau wani mai wani mai tsami-tsami wani mai ɗan bauri-bauri wani kuma shi mai bauri-baurin yake so wani shi kuma mai zakin zau yake so haka in ka zo wajen dabino dabino ɗanɗanansa daban-daban akwai sukariya akwai rotana akwai rabi'a akwai barhi akwai ga sunan dai wajen guda 26 ne dabino daban-daban sunayensu suna nan a kasuwar dabino ta madina kowanne kuma ɗanɗanansa daban kowanne kamarsa daban kuma kowanne in ka gani za ga bishiyar dabino ne bishiyar dabino ce dai wanda ka sani dabinan nan da ka sani shi din ne amma abin da zai fito daga gare shi daban ne yanzu kaga dabino muna da dan mali mai zuwa wanda yake za ka gan shi curarre din nan mai totuwa da yawa muna da dan Niger shine dan Dagale dan Jazair dan Tunis zan za ka gan shi a raman siriri amma sai zaki kowanne da irinsa akwai dan shuwarin shi ma wanda za ka gani shi ma da irinsa za ka gan shi ma dan shuwarin din daban-daban ne dukkaninsu gindin bishiya ne guda ɗaya kamar su guda ɗaya amma Allah yana shayar da su da ruwa daban-daban sai yanzu fa bincike yake a da ruwa guda ɗaya ruwa ɗaya ne yake shayar da su amma kowanne ya fito da nasa kamar daban to Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali wato kinan wanda bai gane aya a cikin wannan ba ba shi da hankali duk wanda bai gane aya a cikin wannan ba ba shi da hankali domin wannan ya nuna maka cewa Allah yana da irada ko tun da gashi abu ne ruwa ne guda ɗaya yake saukowa amma ya ce wannan ga yanda nake so ka zama wannan ga yanda nake so ka zama abu ne wanda yake duk abu ɗaya ne amma ya bambanta su wannan ya nuna zabi yana zabar abin da ya so ya sanya shi haka sai yanzu ne fa yanzu da ake ta bincike ilimi yake nuna cewar akwai dashe irin na Allah wanda wannan dashen haka Allah ya dasa abinsa cewa kowane halitta tana da jin wanda yake bata abin da yake shine asalin yadda halitta take kuma an san ba a da iko akan yin wannan haka Allah ya yi haka za ka gan shi sai dai kawai ka karanta ka gane shi kai ban mamaki ga ka ga ban mamaki ga ayoyin Allah in kai mumini ne in ko bai kai ba mumini bane baka da hankali sai dai kai ta bayani neca neca neca baka san komai ba to amma mai hankali shine wanda zai gano ayoyin Allah a cikin wannan domin ya nuna maka cewa to Allah da yake da iko akan wannan to yana da ikon ya sarrafa halittarsa yadda yake so wani ya daga cikin tasrifinsa ya ce ga yadda ya tsara halittarsa za ta yi kwanaki da shekaru ababen ambato sannan kuma a samu tashin alkiyama sannan ya dawo da su kamar yadda suke daga farko to in allan da ya yi wannan in dai ne ya yi kuma ya ce zai yi wannan to in in dai kana da hankali to za ka san cewa wannan ba zai gagare shi ba to wanda yake ne matsalo kuma na'am ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce wa in ta'ajab idan kayi al'ajabi ya rasulallah wato daga inkarin su da suke yi maka da, da wato inkarin cewa alkur'ani an saukar da shi ne daga Allah in kana mamaki bayan cewa dukkan ayoyi dukkan bayani dukkan hujjoji ka zo musu da shi amma ba su yadda ba to in kana mamaki akan inkarin su fa'ajabin ajabun qauluhum to faɗinsu da suke yi to abin mamaki gari aka yi mamaki ya rasu rasulallah kuma duk mai mamaki mai jin mamaki ya yi mamaki a kan faɗinsu kafirai da suke cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun kasance turbaya a inna lafi in jadid za mu zamanto a cikin halitta sabuwa ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim to waɗannan waɗanda suke faɗin wannan magana su ne waɗanda suka kafurta da ubangijinsu wa ula'ika aghlalu fi a'naqihim kuma waɗannan su ne waɗanda hukumi yake tabbata a cikin wato yake tabbata a wato a wuyayinsu wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a ciki wato wannan shine abin mamaki ba kafurtar da suke yi ba akan inkarin alkur'ani abin mamaki shine su ce yanzu bayan mun zama tutur baya Allah zai iya tayar da mu to Allah da ya nan abubuwan shine har za ku ce abin Allah ba zai iya wannan ba ba ku ji ba Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna wa huwa alladhi madda al-ard wa fil ardi qita'un mutajawirat dan an gaya muku wannan sannan kuna mamaki cewa dan kun zama tutur baya ba za ku iya tuwa cikin wata sabuwar halitta ba Allan da ya wannan wannan ne zai gagare shi babu abin da zai gagare shi saboda haka Allah ta'ala sai ya hukunci a kansu cewa wa'annan su ne waɗanda suke kafire in kuka tuna alkufur shine at Shi shine ka rufe abin da yake kasancewa gaskiya ne shine asalin ma'anar kufur da haka aka ce ma manomi kafir ma'ana yana rufe tsiro a cikin ƙasa rufe wanda yake yasa ake ce masa kafir wato karka je ka ce ma manomi kafiri sai ku yi rigima a cikin asalin kalmar kenan a larabci to kafiri shine wanda yake gaskiya tana wajensa sai ya rufe ta to Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke kafirci to wanda yake wato da gangan suke yi domin kafircin kafiri wanda ayoyi suka bayyana a gare shi da gangan ne domin hujjoji sun tabbata a gare shi wasu ta kanata an fusa wa biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah zukatansu kuwa sun yi yaƙini da su saboda me saboda zalunci da girman kai to abin da yake sanya mutane suke kafirai suke kin kafirci wato shishigi da ƙetare iyaka da kuma girman kai to sannan Allah ya ce waɗannan suna da kukumi al-aghlal shine abin da ake daurewa akan wuyayi wanda za ku ga in kun ga duk wanda ya ga irin bayin bakake da aka kai su america din nan haka za ga ana ɗaure su a haɗa hannun tare da wuya a ɗaure, a wuya yanda yake zai zaman to kan cewar mutum ba zai iya ma sun da kansa ba kan nasa yana sama mm, kan nasa yana sama inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum muqmahun mm, to al-aghlal din nan an ce tun anan duniya ne wato halin su na cewar Allah ya sanya su kansu sama yake ba ƙasa ba yadda zai zamanto kusa da zuciyar zuciyar ta tasirantu da hujja har ta ji tsoro gaskiya ta bayyana a gare ta kan yayi sama haka ba su da basira wato tun a nan duniya ne ba ma a lahira ba a lahira kuwa wannan sifar da take ita ce ma'anawiya a nan suna tafiya za a gansu babu wani ƙugumi a wuyansu babu wani sakandami a wuyansu a zahiri amma akwai sakandamin sai dai mu ba ma ganinsa Allah ya san ya san da shi shine wanda yake hana su su samu basira su ga gaskiya to ranar lahira sai ya zo hakikatan za a ɗaure su a cikin waɗannan al'aghlal ɗin wasu da ankoki mm, sannan a ja su zuwa ga wutar jahannama idil aghlalu fi anaqihim was salasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun a duniya ma'anawi ne wanda yake shine ayat take nuni gare shi saboda haka wanda yake kake so ya shiryu me zaka yi kai kokari ka raba shi da wannan kukuni ta hanyar kwankwasa zuciyarsa da ci gaba da bayyana masa shine wanda alkur'ani yayi sannan Allah ta'ala ya hukunci akan su cewa waɗannan su ne yan wuta wanda za su dawwama a cikin ta wato duk waɗanda suka mutu a cikin wannan hali duk wanda ya mutu a cikin kafirci da inkari waɗannan su ne waɗanda za su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu kuma za su dawwama a cikin ta Allah ya tsirar da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in